Sifas su menene? 7 times 6. 7 7 times 6. 1 2 3 4 5 6. kamar dubu biyu da 2000 and something ne 2000. Dubu biyu da wani abu sake lissafawa ba haka ba ne. 7 times 6 din? Kin ce 7 times 6. Eh, eh, eh, aka yi zama dubu biyu da wani abu. dan duba dai duba hmm. dai mu gani dai to ba haka bane biyar biyar so shida biyu so shida in aka hada ya zama 42 okay aba ni fa abin da nake so in ce kenan ya dan shige mun ne ai <laughs> ya shige mun ne to say 2 times 5 minus 1 equals to menene ake kuma wannan ai ne ma yake rikita na aji wallahi ba za ka abu bane ana a nuna maka kuma kana so kai min na fi so in ki dinga koya min ki dinga min dalla dalla dalla dalla din ai maka to yanzu kin ce min 2 times 5 mm-hmm. me wannan ma kika me wannan okay minus zai zai rage saura nawa ni wan din nan ne ban san ta ya aka yi aka samu wannan wan din mun bayani ne mana kai wallahi ka fi abin nan ah Khadija wallahi ina nan tana ta dan nunnuna min wasu ababe kin san kwakwalwan ne namu sai a hankali ina kika boye ne wallahi na ji ta ka tashi bai kana je na zauna ne kawai yayi na na zo wajen ka ne to waje na alasa dai ba laifi ne ba na zo ne akan maganar usman abin da ya mun jiya saboda na san abin da usman ya mun jiya gaskiya kwan shi ne a bashi ke sa ya mun wannan bai ɓata miki rai ba Khadija bola fa ya zuba miki amma ki ce bai ɓata miki rai ba Usman ko me zai min a rayuwa ba na ganin bakin shi sai dai in ga farin shi a cikin zuciya to da Allah Khadija wani taimako da nake so ki mun guda ɗaya shine kin ga ban taba neman wani alfarma a wurin ki ba a makarantar nan sai yanzu dan Allah dan Allah Khadija ki yi haƙuri ki cire soyayyar Usman a cikin zuciyarki ai ban taɓa sani ba ka ƙaunana ba sai yau ba wai ba na ki ba ne gyara ka ne saboda soyayyar da kike masa kin san ana cewa zuciya tana ginuwa ne ga wanda yake kyautata mata to amma ke kin ga Usman kina son shi kuma baya son ki to ta ake za a yi ki tunanin cewa zai zo har ya fara son ki da irin wulakancin na yau daban na gobe daban abin da kaina ba daɗi yake min ba Usman ko me zai min na gaya maka ba zan taɓa ganin aibin shi a rayuwa na ba sai dai illa ƙara son shi da nake cikin zuciya kin ga kawata dan Allah dan Annabi kar ki gurɓata rayuwarki ta irin wannan hanyar ki kaɗai ko mutumin da baya ƙaunar ki baya son ki hannu miki baya ƙaunar ki ki rabu da shi mana ƙawata ba a dole dan Allah ki rabu da shi ke ma hadda ke kike gaya mu hakan rabu da shi ki rabu da shi ah, a shi ke rabu da Usman gwara a ce dukan ku na rabu da ku kenan ba zai kai ga haka ba na san me zai faru Khadija insha Allah kamar yadda nake miki alƙawari zan ci gaba da samun shi ina ba shi haƙuri har ya zo ya gane to haka nake so in ji kana faɗa shine zuciya na zai dinga sanyi to ba damuwa insha Allah karki damu na miki wannan alƙawarin ki bini bashin wannan to nagode nagode yanzu ina zaki kenan zan je ne in duba shi ko da ce zan gan shi a kar ki je ki duba shi bari in an tashi ni zan same shi in ya so sai ya ƙara mai magana na san Allah ya so yadda a hankali a hankali ba damuwa kar ki neme shi kin ji ko yawwa mu ma yanzu za mu haura class din bari ta dan karasa gaya min abubuwa na sarki wallahi wannan matukar wahala ne wahala gaskiya wahala ne wannan ai ba wahala ba ce jarabta ce ke ma Allah zai iya jarabtan ki da soye suna <laughs> na shiga babban jarabta jarabta sai da kina to sabida me to kai da baka gane komai a makaranta daga neman faɗa sai neman tsokana abun kuma ya dawo yar gori kenan ah, saboda ina zuwa wurin ki kina koya min ko tun da dai abun ya zama wulakanci zan koma wajen halima ne ta fara koya Kai baka da kunya ne? Akan mota nawa kake zo ne? Sa, wai da na gani da kai da kai. Zan shiru. Idan na wuya ne ai. Kai baka da mutunci ko? In ƙara ganin kawo maka mota ta sa ina zaka ni haka na gaba a tashi ba zaka wari ka dasa